assalamu alaikum jama'a kamar yadda aka sani musu bawa ake amfara na masoya ne ina alfahari da kuma masoya na kowane gari sannan kuma zan yi amfani da wannan dama na akwai korarrafi da suke zo min da yawa ta social media a garuruwa daban-daban suna son gani na amma ba na son zuwa wato tunanin ku gaskiya ba ba garin da ba zan iya zuwa ba in dai akwai masoya amma kawai abin da ba zai yi ba shine in tashi in ce na tafi gari kaza na je gaisa da masoya idan na je wajen wazan ko kuma zan mu layi layi ne ba zai yi ba amma duk garin da suka san suna bukata ta za su iya hada a dan shoko ko na kwana ɗaya ne ni na fi kowa bukatar in gaisa da masoya na saboda su ne abin alfahari na ba ma ni ba duk wani jarumi su ne abin alfaharin shi ko kwaye kai in ba ka da masoya a jarumai kai ba kowa bane ina alfahari da kuma masoya sannan kuma ina ƙara sanar muku da cewa duk garin da suke son gani na idan akwai gidan wasa za su iya masu gidan wasan magana in za su haɗa shi ne ba kuma duk yadda dai a gayyace nan an gayyace ni zan je in yi in gaisa da masoya sannan kuma biki da suna da kuma duk wani biki aka gaishe ni ina zuwa saboda mutane da yawa suna korafi akan ban san zuwa gurare garuruwan da masoya na suke ba gaba ni na fi ku bukatar in haɗe da ku amma abin yi shine kawai ba zai yi in tashi in tafi gari ba in ce na je in gaisa da masu rana in na je gurin waƙin babu amma akwai wanda suka haɗa shau suke bukata ta ko suna so su haɗa su gayyace ni ko ina ne zan zo dan da kuma nake alfahari musu ba na gode ku huta lafiya daga na ku yake a amfana a yi murmushi da nishadi fatan alfahari